تفسير القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ البلاغ المبين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 a cikin wannan masallaci mai albarka na al'ustaz ahmad sa'id a cikin wannan majalisi mai albarka na al'ustaz ahmad sa'id ubangiji ta'ala ya ji kansa da rahma da ke cikin wannan masallaci almasjidul markazi na dafangu a wannan daren na asabar daren sha uku ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 26 ga watan uku miladiya na da 2021 don ci gaba da karatunmu na tafsiri a darasinmu da ya gabata mun tuke ƙarshen aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr yau za mu tashi kan farkon aya ta 26 kafin na akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko ya ce mutum ne ya mutu ya bar mata biyu yana da ɗaɗaya, amma ɗan ya riga sa mutuwa sa'annan yana da 'yan uwan mahaifinsa su uku wanda uwa ɗaya da uba ɗaya suke da mahaifin nasu wato mahaifin nasa ya bar kuma 'yan uwa mace ɗaya maza biyu amma uwa kaɗai suka gama banda uba yaya za a raba gadonsa ina shi mun fahimci tambaya yana da kyau irin wannan in a garin nan ne a zo a samu liman akwai kwamiti da ke kula da raba gado amma a ilmance ga yanda za a raba idan mutum ya mutu ya bar mata biyu ya bar 'yan uwan wato mahaifinsa ya bar kuma 'yan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya ba su gama uba ba ma'ana ba shi da asali ba shi da reshi domin ya ce na da ɗa amma ɗan ya riga sa mutuwa ƙa'ida kuma mai rai shi ke cin gadon matacci wanda ya riga ya mutu ba zai ci gadon wanda ya mutu ba daga baya kenan daga cin wannan akwai waɗanda suke da farali akwai waɗanda kuma za su ci gado ta hanyar ta'asibi su mata biyu ubangiji ta'ala riga kasafi ya ba su rabonsu tunda anan bai bar ɗa ba suna da ɗaya cikin hudu na abin da mamacin ya bari ubangiji ta'ala ya ce wala hunnar rubu'u mata raktum illam kulla lakum walad su matanku suna da rubu'i kashi ɗaya cikin hudu na abin da kuka bari in ba ku bar ɗa ba ko ɗiya ba to anan babu ɗa babu ɗiya kenan suna da rubu'i su wato suna da rubu'i su raba daidai wa daida a tsakaninsu she 'yan uwayensa maza biyu mace ɗaya amma duk uwa suka gama ba su gama uba ba su kuma ubangiji ta'ala ya ba su nasu rabon ubangiji ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan awi imra'atun وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث idan mutum ya mutu za a ci gadonsa bisa kalala ba uba babu kaka babu ɗa babu shika wannan shi ake kira kalala ya mutu babu asali babu reshi to sai zamanto yana da ɗan uwa ko ‘yar uwa nan malamai suka ce li'um to kowanne daga cikinsu za a ba shi kashi ɗaya cikin shida na abin da ya bari idan sun fi sama da haka wato sama da biyu a nan sun fi biyu don su uku ne ya ce ubangiji ta'ala ya ce wato fahim shuraka ofis sulus kenan sai su yi tarayya a gurin raba sulusi ɗaya cikin uku to nan ra'asul mas'ala muna da ɗaya cikin hudu wanda shine rubu'i muna da ɗaya cikin shida idan ka gama wa'annan wato adadin shida shine yafi girma a ciki kenan shida za a mayar asali shi a raba abin nufi cikin shida za a cire rubu'i cikin shida kuma za a cire sulusi idan aka cire rubu'i a cikin shida shida ka raba gida hudu ina jin za ka tashi da ɗaya da rabi ƙa'ida kuma a rabon gado duk abin da yake rabi ne bai yi shi dai a raba daidai wa daida to a nan shidan shi ka buga gida biyu zai baka goma sha biyu in ya baka goma sha biyu rubu'in sha biyu ina jin shi ne uku kenan za a cire uku daga cikin sha biyu su matan shi su raba ukun tsakaninsu daidai wa daida shi a cire sulusin sha biyu ɗaya cikin uku na sha biyu ka raba sha biyu gida uku zai baka hudu hudun shine rabon su 'yan uwayen nasa da suka hada uwa ban da uba to abin da ya rage idan ka gama uku na mata hudu na 'yan uwa ya zama nawa bakwai bakwai wato ka cire bakwai cikin sha biyu na waje rage biyar biyar ɗin da ya rage shine abin da asaba za su hau kai asaba anan su ne 'yan uwayen mahaifinsa to a nan bai yi bayani ba wato ya yi bayanin cewa da mahaifin uwa ɗaya uba ɗaya suka gama kenan su ukun gaba ɗaya za su raba biyar ɗin tsakaninsu daidai wa daida ina shi mun gari wannan a ilmance yanda za a raba ke amma in shi yana anan ne to sai ya zo gurin liman liman kuma shi tara kwamitinsa insha Allahu ta'ala za a raba bisa tsari na addinin musulunci tambaya ta biyu shine ya shigo sallah a makare amma ya samu safun gaba liman ya wuce sada adadin rakowi ɗaya ko biyu to ana cikin sallah sai alwalar liman ta lalace yanzu da ya tashi jayewa shi da wasu rakoyi suka wuce shi shi aka shayo muƙaddara raka'a ɗaya ta tsere masa to idan aka shayo shi ya je yi ah, yadda za ka yi sheka ansa ka shiga gaba in ka ga akwai wanda ya fika kusa to sheka yi ishara da mai shi a kama hannu mai shi a sha shi ko mai shi a sha amma in babu shekai she ka shiga gaba lokacin da ka zo ƙarshen sallah za ka yi zaman tahiya to sai ka yi ishara da waɗanda ke baya su su zauna don su sallan su ta cika kai ba za ka yi sallama ba don sallan ka ba ta cika ba daga sai ka miƙe ka cika adadin rakoyin da aka biyo ka bashi in ka cika shi ka zauna ka yi tahiya shi ka yi sallama tare da su ina ji mun gane Allahu ta'ala a'ala bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ya ce walaƙad halaƙanal insana min salsalin min hama'in masnun a ayoyin da suka gabata Allah ta'ala nuna mana girman ƙudurarsa wanda za mu yi izina da wannan wurin ɗayanta shi da ibada sai ya so ya cike mana wannan wurin nuna mana yadda ya halci ɗan adam ya halici kishiyarsa ta fuskar zama wanda shine shaidan sai Allah ta'ala ya ce walaƙad halaƙan al'insana? kuma hakika mun halici ɗan adam al'insan ana nufin mutum mutumin da aka halitta a nan shine adam annabi adam alaihi salatu wassalam min salsalin min hama'in masnun salsal suka ce laka wadda ta riga ta bushe wanda idan za ka kwakwale shi ta bada sauti yana ƙara irin ƙaran da sarka ke bayarwa lokacin da kake shansa daga kan dutse shi yasa aka sanya masa suna salsal don haka mun halici ɗan adam daga asalsal wato laka busasshiya min hama'in alhama shine bakan laka kenan bakan laka ce aka kwaba aka busar da ita aka halshi babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam hamma din shi aka wasafta shi da cewa masnun ai mutagayya ubangiji ta'ala ya ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ma ma'ana lam yatasanna ai lam yatagayya kenan min hama'in masnun da bakallaka laka wadda ta riga ta canza ta fara wari to da wannan ubangiji ta'ala ya gama ya halice annabi adam alaihi salatu wassalam waljanna shi kuma aljan khalaqanahu min qablu mun halice sa ai min qabli khalqi adam tun kafin halittar annabi adam alaihi salam min nari samum daga halshen wuta wasu suka ce daga wato zafi na rana wuta da ake samu daga zafin rana amma dai galibin malamai sun fassara da cewa halshen wuta wannan shine abin da aka halci aljan da shi to wa ake nufi da aljan wasu malamai suka ce shine iblis wasu kuma suka ce a'a iblis daban aljan din daban suka ce aljan shine uban aljanu shi kuma iblis uba yake ga shaidanu su aljanu suna mutuwa irin yadda muwa muke mutuwa ana haifuwarsu suna rayuwa suna mutuwa akwai masu imani cikinsu akwai arna cikinsu amma su shaidanu ba za su mutu ba she tare da iblis alaihi min allahi ma yastahiquhu to wayannan duk maganganu ne da babu wani dalili a kai aljan da ake nufi anan shi dai ne iblis domin alkur'ani ya nuna mana cewa shi iblis ɗin an halice sa ne da wuta da shaidan kansa da kansa halaktani min narin wa hu min tin ni ka halice ni ne da wuta in ji shi shi iblis annabi adam kuma ka halice shi ne da ƙasa don haka yake kallo yana da fifiko akan annabi adam kenan waljana da ubangiji ta'ala ke nufi anan? Shi shine iblis yanda annabi adam yake uba ga bil'adama haka iblis yake uba ga shaidanu ga aljanu shi da ana rarrabewa tsakanin aljan da kuma shaitan suka ce kangararren aljani wanda ya zama wato ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin na iblis to shi da ake kira da suna shaitan amma mumminin aljanni ba a kiransa da suna shaitan wannan maganan gaskiya ce ai a cikin mutane ma mumminin mutum ba a kiransa da suna shaidani amma mutumin da ɗabi'ansa ta sha bamban da ɗabi'ar mutane shi a kiransa da suna shaidan alhali shi din ba alshan bane ba shi ya zamanto suna shaidan yana gaskantuwa akan duk abin da ɗabi'arsa ta saba ma ɗabi'ar ire-irensa ɗabi'an danginsa to shi a basa suna alshan umar ibn al-khattab an hau da shi kan wato wani doki a wata rana dokin ya rika tsalle da shi umar ya ce an ziluni ma hamaltumuni illa ala shaitan ku saukar da ni ba ku ɗora ni ba shaida akan shaidan kaga da ɗabi'an sai sha bamban da ɗabi'ar jinsinsa shi aka sabka masa suna shaidan, da haka aljan idan ya zama arni sunansa shaiɗan, amma in musulmi ne ba shaidan bane ba akwai musulmai cikinsu akwai arna cikinsu wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun suka ce daga cikinmu akwai musulmai daga cikinmu kuma akwai kangararru masu taurin kai marasa shi haka suka ce wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika cikinmu akwai salihai mu akwai salihin mummini irin yadda cikin mutane akwai salihai mumminai akwai mumminai kuma 'yan iska yana da imani amma ɗan iska ne haka cikin su ma akwai mumminai wato na kwarai shine wa anna minna salihun wa minna duna zalika cikin mu kuma akwai wasu haka kunna tsara'iƙa ƙidada mu ɗari ku ne daban-daban irin yadda muke da tijjaniya su ma suna da tijjanawa muna da ƙadiriya su ma suna da shi muna da shi'a su ma suna da shi muna da kirista daga cikin mutane su ma suna da kirista muna da yahudu daga cikin bil'adama su ma ɗin suna da yahudawa don haka waljanna shi aljan dai ubangiji ta'ala ce khalaqanahu mun halice shi ne min qablu ai kafin halittar annabi adam min nari samum daga annar as-samum wato halshen wuta gas din nan da ke tashi daga cikin halshen wuta wannan shine abin da aka halici baban aljanu da shi ya tabbata cikin sahihi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa hulikatil jannu min marijin min nar wa hulika adam min ma wusifa lakum an halicci wato mala'iku daga haske an halicci aljan daga halshen wuta aka halice annabi adam daga abin da aka wasafta muku abin da aka wasafta mana shine abin nan da muke karantawa ubangiji ta'ala ya halice sa ne da wato laka waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum shi Allah ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna wa al'ummanka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ubangijin kai ce wa mala'iku inni khaliqun basharan lalle fani zan halici basharan wani irin mutum min solsolin daga busasshiyar laka min hama'in masnun daga bakar laka wanda ta riga ta canza a cikin suratul bakara ubangiji ta'ala cewa da mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna a yayin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku ni zan sanya khalifa a ban ƙasa wanda shi zauna a ban ƙasa ya rayu da tauhidi ya karantar da tauhidi ya kula da tafiyar ƙasa mala'iku suka ce wa Allah ta'ala a ta fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu suka ce Allah zaka dora akan ƙasa wanda shi zo ya yi ta'addanci ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu alhali mu muna maka tasbihi wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka Allah ta'ala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba ubangiji ta'ala da ya gama halittar annabi adam ya nuna musu cewa su din kasassu ne Allah shine cikakken masani wa allama adam asmaa kullaha sun aradahum ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ubangiji ta'ala ya sanar da annabi adam sunayen komai gaba ɗaya. duk abin da ka sani da ya gabata da wanda kake kan ganinsa a yanzu da wanda za a yi kafin tashin kiyama ubangiji ta'ala ya sanar da annabi adam wasu malamai suka ce a ya sanar da shi sunayensa masu girma e ya sanar da shi sunayensa ya sanar da shi dukkan ababe dan ya ce wa allama adam al a kullaha ya sanar da annabi adam sunaye gaba daya sa'annan shi ce wa mala'iku ku bani sunayen waɗannan ababe in kuntum sadiqin mala'iku suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim ai ba abin da muka sani shi da abin da ka sanar da mu kai ne sananne kai ne mai hikima shi ubangiji ta'ala wa annabi adam karantar da su sanar da su annabi adam ya sanar da mala'iku sunayen gaba daya a nan suka tabbatar da hikimar allah da ya ce wato je samar da mamayi khalifa akan ƙasa don haka Allah ta'ala ce mala'iku zai sanya khalifa kan ƙasa a cikin wata aya ubangiji ta'ala ya ce wa iz rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku zan halici bashar wato dan adam min tin daga laka a nan sai ya ce fa'iza sauwaituhu idan na daidaita shi na gama halittarsa faƙa'u sajidin ku faɗi gaba ɗaya kuna masu yi masa sujjada a nan malamai na cewa sujjada a nan da aka ambata sujuda tahiyya la sujuda ibada sujjada ce ta girmamawa ba sujjada ba ta bauta saboda in sujjada na bauta ne ba wanda ake mabauta shi Allah subhanahu wa ta'ala da haka shi Allah ya umarce su da cewa in na gama halittarsa na gama daidaita shi ya zama iya yanda nake so ya zama to ku faɗi ku yi masa sujjada ubangiji ta'ala ya gama halittar annabi adam malamai suka ce yana tsawon zira'i 60 tsawon annabi adam zira'i 60 zira'i shine wannan ka auna hannunka wato tsawo 60 shine tsawon annabi adam alaihi salatu wasalam suka ce faɗi bakwai ya za ka yi misalta girmansa to haka allah ya fara halitta daga nan ya ci gaba da zafta halitta yana rage su har muka zo yanzu 'yan ƙanana kai ka ce wada in ka kwatanta mu da mutanen da wa'anda za su zo daga baya mu ma da a ce Allah ce ba mu tsawon rayuwa haka za mu gansu gajerarru har a je a tuke ga ya yajuj wa majuj wanda Allah ya kadarta halittar su gajerarru ne to akan wannan siffa da ubangiji ta'ala ya halci annabi adam ake sa ran a shiga aljanna tare da wa'anda za su shiga domin wannan sifa ita tafi cika ita tafi kamala shi yasa ubangiji ta'ala ya samar da annabi adam akan wannan siffa kuma ya kaddara a shiga aljanna akan wannan sifa don haka ya ce wa mala'iku in dai na gama ku faɗi ku yi masa sujjada ubangiji ta'ala bayan da ya gama sai ya ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi wa annabi sujjada anan labari ya basu bayan da ya basu labari ai ya isa su fahimci Allah ya musu umarni sai sujjadar bayan da ya gama kuma sai ce na gama ku yi masa sujjada usjudu li adama ku yi wa annabi adama sujjada sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku gaba dukkanin dukkaninsu gaba ɗaya shi suka yi sujjada shi ubangiji ta'ala ya taukidin da ba a bar wato shakka ba daman yin shakka ga wanda zai samu kansa cikin shakku ba sajada al mala'ikatu mala'iku shi suka yi sujjada kulluhum dukkaninsu ajma'un gaba daya ashe baka da dama ko ɗaya da zaka shi shi ne mala'ika wani ne bai yi ba dukkanin mala'iku sai wa annabi adam sujjada to shi aka yi istisna'i illa iblisa shine malamai ke cewa istisna'i anan munqati ne lakin iblisa shi dai shi iblis a cikin suratu al-kahf mun yi bayani lokacin da muke tafsirin surar ubangiji ta'ala ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi shi iblis dama ya kasance cikin aljanu ne asalinsa ba mala'iki bane ba gashi yana da siffa irin tasu ya yana rayuwa tare da su bisa yadda Allah ya kaddara masa amma dai tushensa daga wuta ne aka halshe shi don haka kana minal jinni fafasaka an amri rabbihi shi kan sheki ya bi umarnin ubangijinsa in ba haka ba mala'iku gaba ɗaya sun yi illa iblisa aba shi ya kiya an ya kuna Ma'asa ya kasance tare da masu yin sujjada wani shi ya ce to ai sujjadan ba ta shafe shi ba don Allah ya umarci mala'iku ne a'a sujjadan ta shafe shi don lokacin idan aka kira mala'iku shi ma yana ansawa da haka da aka ce su yi sujjada shi ma sujadan ta shafe shi amma sai ya kiya da ya kiya ubangiji ta'ala sai tambaye shi kala ya iblisu ya kai iblis malaka allah ta kuna ma'asa jidin. me ya hana ka kasance cikin masu yin sujada? kafin ma ya bayani allah ya bayani a wani gurin illa iblisa wato fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'un anan yace illa iblisa aba an yakuna ma as-sajidin a wani gurin yace illa iblis astakbara shi iblis ya girman kai aba wastakbara ya kiye sujjada kuma ya girman kai wa kana minal kafirin girman kan din da yayi da ki da yayi wa annabi adam sujjada yasa ya zama to cikin kafurai amma tare da haka Allah bai je ɗauki hukunci akan shi ba shi ya gama tsayar da hujja a kansa ya gama yanke masa wato uzuri da hanzari sai sa ya ce da shi ƙala ya iblisu malaka ya kai iblisu me samun ka? me ya hana Allah ta kuna ma'asajidin ka kasance tare da masu yin sujjada ƙala sai ya ce lam akun li asjuda li basharin ni ban kasance ba na zamanto mai yin sujada ma wani mutum halakatahu da ka halice sa min solsolin daga busasshiyar laka min hama'in masnun wanda daga bakar laka ce wadda ta canza ya nuna dalilinsa me yasa kai baka yi sujada ba ya ce ga dalili a wani wurin ya ce ni na fesa da Allah ce fa idza sawaituhu anan yace wa nafakhtu fihi min ruhi na busa masa daga ruhi na faqa'u lahu sajidin ku faɗi gaba ɗaya ku yi masa sujjada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara shi dai iblis shi ya girman kai wa kana min al kafirin ya kasance cikin kafurai Allah ya ce ya iblis ya kai iblis ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka yi sujjada da abin na halitta da hannaye na guda biyu a cikin suratul sad me ya hana ka yin sujjada ma abin na halicce shi da hannaye na guda biyu astakbarta girman kai kai au kunta min alin ko kana cikin waɗanda ke ganin sun isa ne me ya hana kai sujjada girman kai kai ko kuma kana ganin ka isa ne ban isa ba in ce kai iblis ya ce a abin da ya hana in yi ana khairun minhu ni na fi shi me yasa na fi shi halakata ne min narin ka halice ni ne daga wuta wa hu min tsin shi kuma ka halice shi ne daga laka shi kan yana ganin wuta na gaba da laka to kaga shine malamai ke cewa wanda ya fara yin kiyasi ya yi kuskure a kiyasi shine iblis kenan in kai ma ka yi kiyasi abinda bai kamata a yi kiyasi da shi ba ga nasi shekabar nasi kana kiyasi to kai ma salaf ɗinka a wannan babi shine iblis domin iblis ya yi kiyasi alhali ga nasi gabansa nasi shine allah ya ba su umarni ka yi wa annabi adam sujjada tunda ko ga umarni daga Allah ya dace a ce ka yi kiyasi bai dace ba shi yasa suke cewa la kiyasa ma'an nas in dai har akwai nasi to babu maganan kiyasi babu maganan kwatance ina ji mun gane kaman um, wa'anda ke kafa hujja dangane da addu'a bakwai ga mamaci to yanzu addu'a ne babu kyau addu'a fa addu'a za a yi masa ka yi addu'a addu'a kuma shi to haramu to kaga addu'a dai ba haramun bane ba amma ga nasi yana kokarin kwatance nasi anan annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa shi manzon Allah an masa mutuwa yaya yayin jana'iza shi za mu kalla she mu bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ajiye wannan a gefe da cewa yanzu addu'a kuma shi ya to haramun ce a'a addu'a ba haramun bane ba Allah ya yi umarni da cewa a yi addu'a to ta yaya addu'a kuma shi ya zama haramun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijinku ya ce ku roƙe ni ku kiraye ni zan ansa muku waɗanda ke yin girman kai game da ibada ta ya ambaci addu'a sai ana ya ambaci ibada don ya nuna maka addu'a ita ce ibada za su gamu da fushina za su shiga jahannama suna makaskanta a cikinta to ana ashe addu'a dole ma a yi addu'a dole ka yi ma mahaifinka addu'a rabbi rahamuhu ma kama rabba ya nisa gira to amma da wannan salon ina ka samu mu tattaru bayan kwana bakwai a ɗora tukunyen shinkafa a ɗora tandan masa a kawo bokati na koko a kawo kaza a kawo kaza a kawo goro da has a kawo kuɗi a ajiye ina aka samu wannan a karantarwa manzan Allah kawo kwata-kwata babu to wannan kuma ne abin da fa ake kira addu'a wani kuma a wannan wurin ba abin da ya zo da shi shaidai kwaɗayi ya zo ne dala ladar za a raba shi ma ya samu ya soke a jihunsa je tashi da bakakin ledoji an cika masa da funkaso wannan shine addu'a shi mamaci kuma abin da yake bukata gare ka Allah ka yi masa gafara abin da yake so ke cewa Allah ka yi ma wani gafara yana bukatar shi mun taru guri daya to da a ce abin alkhairi ne ai lasabaquna ilai da sahabban annabi sun riga mu aikatawa da yake su ba su aikata ba mu kuma she mu saki mu yi abin da annabi ya karanta da mu sallallahu alaihi sallama dukkanin tsira yana cikin bin sunnar manzan Allah dukkanin asara kuma yana cikin barin sunnar annabi a gefe don haka iblis shine salaf wato salaf ɗinsu a wannan babi domin ga nasi amma ya ce ni ina ganin nafisa ka halice ni ne da wuta shi ka halice shi ne da lata to amma ga mutum mai hankali idan shi ya kiyasi ya kwatanta tsakanin laka da wuta babu shakka laka tana sama da wuta nisa ba kusa ba saboda laka ƙasa tana ginawa ne wuta kuma yana ruguzarwa ne mai gini da mai ruguzarwa ba a kwatanta su a nan gurin da muke zaune dalilin ƙasa da aka yi gini da a ce wuta ce shigo nan ga za ji kowa na ta subhanallahi Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa saboda bala'i ne ya shigo to ta yaya za a yi bala'i ya dace da lafiya ba daidai suke ba da haka yayi yi kiyasi ga nasi she kuskure a ƙiyasinsa? yana faɗin haka ubangiji ta'ala sai ya ɗauki mataki a kansa Me Allah ya ce iblis da ubangiji ala ya masa tambaya me ya hana kai sujjada ya ce ina ganin na fisa shi ne abin da ya sa ban yi ba ka halice sa ne da laka ne kuma ka halice ni ne da wuta to sai ubangiji ala kala ya ce na ha ka fice daga cikinta fa'in ka rajim saboda kai ɗin korarre ne la'ananne tsinanne wa inna alaika la'anata ila yawmiddin kuma tabbas akwai la'ana a kanka har ya zuwa tashin alkiyama a cikin suratu sad wa inna alaika la'anati ila yawmiddin kuma akwai la'anta ta a kanka har ya zuwa tashin alkiyama ubangiji ta'ala na gaya masa haka kala sai ce rabbi ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'athu ka yi min jinkiri ka saurara min kada ka kashe ni har ya zuwa ga ranar da za a tashe su to anan iblis ya nemi a basa jinkiri ne don yayi nadama ya tuba a da a ce ya nemi wannan ne don ya tuba da ubangiji ta ala shi karbi tubansa domin allah ya wasaftu wato da siffa ta gafara da yafiya da a ce shaidan shi kulla niyya ce ya tuba allah shi karbi tubansa don shi ya alkawari to amma allah ya riga hukunta ba shi tuba ba akwai ta kisa da ake kawowa na samu wannan kisa daga bakin malami na a sheikh kasamba allah ta'ala ya shiga sa da rahama ya ce wata ran annabi musa za shi gane da allah masu saƙo na kawo saƙonni annabi musa ga saƙo na ga kai ga allah shega iblis ya zo ya samu annabi musa ya ce idan ka je nima ina da saƙo annabi musa ce mai sakonka ya ce ka ce ma allah na yi nadama laifin nan da na yi ya kore ni daga rahmarsa na yi da na sani ina neman tuba ya mini gafara wato annabi musa ya ce na ji da ya je gama munajati da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyale sakon da wato shedan ya basa ya juya Allah ce da sha an baka sako amma na ce dole ka sauke ce to Allah ya ka riga ka sani iblis ga abin da ya ce ce babu matsala ka ce da shi yana son in yafe mishi ni gafuru ne rahimun ne amma ai ya san laifin da ya yi da sababiyansa ya sa na tsine masa ya ƙi ya yi wa annabi adamu sujjada amma tun da ya yi nadama ya san inda kabarin annabi adamu yake ya she gaban kabarin annabi adam ya yi sujjada zan masa gafara annabi musa da ya dawo iblis ya zo ya anshi sakonsa annabi musa ce to ga abinda allah ya ce ka san inda kabarinsa yake gaje ka yi sujjada shi ce wallahi lamarin allah akwai mamaki ka halici abu yana da rai na in yi masa sujjada yanzu ya mutu yana gawa zan masa sujjada to kaga wanda Allah ya riga hukunta tabewa a kansa babu yanda ka iya tabebbe ne don haka iblis ya ce rabbi anzirni ka yi min jinkiri ila yawmi yub'athun anan fa anzirni ila yawmi yub'athun ka saurara min har zuwa ran da za a tashe su tashin kiyama Allah shi karba masa qala fa innaka minal munzarin kana daga cikin waɗanda za a saurara ma an baka dama shi ka rayu har ya zuwa wato wannan lokacin amma dai ba lokacin tashe ba sai ya ce ila yawmil waqti al-ma'lum zuwa ranan wani lokaci sananne wannan ranar Allah ya sani shi iblis kansa bai san wannan ranar domin ya zama to Allah kaɗai ce banta da sanin ajalin kowane halitta nasa don haka iblis ya nemi a shaulara masa allah kuma ya karba masa to a nan ne malamai ke cewa ashe zunubi da bawa je yi ba je hana bawa ya roƙi allah ba in ka roƙi allah ganin daman allah ne kuma ya karba maka mu lokacin da ka roƙi allah fa ibada ka yi ya rage ya karba ko bai karba ba in bai karba ba akwai wasu dalilai ne da yasa allah bai karba ba kamar cin haramun kamar yanke zumunta da abin da ya kama da haka <clears throat> wa'annan wato laifuka ne da ke hana Allah ya karbi addu'an bawa to amma idan baka wasaftu ba da su ka roki Allah Allah shi karba maka kai tsaye wani lokacin kuma akwai laifufukan amma ba shi hana Allah ya karba maka ba ina shi mun gane in ko ya karba maka ɗaya ne daga cikin ababe guda biyu ko dai ka gane kure ka yi istighfari ka tuba ya so addu'a ya ta amfane ka ko ya zamanto ana karba maka addu'o inda kake ana biya maka bukatunka ya zamanto istidraji ne game da kai wato kama ana maka shigo shigo babu zurfi ne kana zalunci kana banna bukatunka na biya ya ce to ya ina banna kuma bukatun na biya baka sani ba inna allaha la yumli lizalim hatta idza akhadhahu lam yuflituhu wa kadhalika Rabbi rabbika iza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi alaihi salatu wassalam ce, Allah yana imla'i yana yin jinkiri ga azzalimi har ya zama ran da ya damke shi ba zai iya kucewa ba sai ya karanta faɗin Allah ta'ala kama haka ne damkar ubangijinka yake lokacin da ya kama al'umman alƙarya alhali sun yi zalunci lalle kamun Allah yana da zafi kuma yana da tsanani don haka laifin da kake wannan kada ya hana ka roƙi Allah ka roƙi Allah kuma lokacin da za ka yi addu'a ana son ka gabatar da tuba don ya zama to mabuɗi na samun shigar addu'arka iblis ya yi addu'a allah ta'ala ya karba masa fa innaka minal munzarin kai wanda za a saurara ma ne ila yaumil waqtil ma'lum har ya zuwa ranan wani lokaci sananne shi yasa a yakin badar da shedan ya fita yana zuga arnan quraish cewa ku fita la galiba lakum al yawma wa inni jarul lakum babu wanda zai samu galaba akan ku ina tare da ku ya zo cikin siffa wanda tijo shugaban wata kabila yana suka su yau babu wanda zai samu nasara a kanku ina tare da ku zan karfafe ku da ya ga saukan mala'iku shedan sai ba da baya ce ni fa ina ganin abin da ba ku gani inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah ina ganin abin da ba ku gani ni ina jin tsoron Allah shine malamin ya cewa shedan ya ji tsoro yace ina jin tsoron Allah dan ya zaci kai ya zamanto ila yawmil waqtil ma'lum da Allah ya ce shine wannan lokacin ne kai eh, ina ji mun gani ya ji tsoro kai ya zamanto wannan lokacin ne kai dan ya ga mala'iku da bai taba ganin saukansu ba a ban kasa runduna ne daban-daban runduna sama ta farko sun sauka runduna sama ta biyu sun sauka rundunan sama ta uku sun sauka wani sahabi ya ce ina ganin wani arne ina bin bayansa ina ƙoƙarin kai masa sara kan takobi na ya hau kansa shi na kansa ƙasa ashe saran mala'ika ne lokacin da nake bin sa shi ina ji ana cewa aqbil haizum aqbil haizum aqbil haizum da wuri ya lafa na zo na ba annabi alaihi salatu wassalam labari annabi ya ce wannan sunan da kake ji aqbil haizum din wani soje ne daga cikin sojojin mala'ikun sama ta uku don haka dai Allah ya karba masa ya ce fa innaka minal munzarin ila yawmil waqtil ma'lum na'am qala وأجرنا من النار Ubangiji ta'ala da ya karba masa Iblis ya ce ma Allah kala rabbi ya Ubangiji abin ban mamaki ya yarda Allah shine Ubangiji ya yarda da tauhidi rububiyya ko shirka fa Iblis bai wa Allah ba bai bautata ma wani ba amma shi dai sa kai ka bautata masa qala rabbi yace ya ubangiji bima aguwaitani wasu malamai suka ce ba'un anan ba'ul qasami ce wato na rantse da batar da ni da kai wasu malamai suka ce kamar yadda ibnu kathir ya faɗa yiwu ya zama ba'u sababiyya wato sababiyar batar wannan da kai mini la uzayyinanna lahum fil ard shi na adauta musu akan ƙasa wala ugwiyannahum ajma'in kuma wallahi shi na batar da su gaba daya ba dai ka karbi addu'a ta ba ka bani tsawon kwana har ya zuwa ga lokaci sananne to wannan dama da ka bani da kuma batar wannan da kai kai min ka kore ni daga rahamarka to wannan je sa la uzayyinanna lahum fil ard zan kawaita musu kasa wala ugwiyannahum ajma'in kuma zan batar da su gaba ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasin shi dai ka wato minhumul mukhlasin masu ikhlasi daga cikinsu akwai kira'an mukhlasin wato shine masu ikhlasi amma al-mukhlasin zababbu waɗanda Allah ya zabe su da imani shaidan shi ya batar da kowa amma ba shi da saitsara akan mummini yana sa mummini ya yi laifi in mummini ya tuba Allah shi masa gafara da iblis ya ce zan ci gaba da batar da su gaba daya Allah kuma sai ce masa wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum mastaghfaruni ni kuma na rantse da izzata da jalalata zan ci gaba da gafarta musu muddin sun nemi gafarata she iblis ya hana ido kwana ya bi duk abin da shi ya yi don ya batar da dan adam yana gamawa dan adam na furta kalma daya na neman gafara shi ubangiji ta'ala ya fi masa Don ya nuna shi iblis din ne wato taɓaɓe shi yasa aka wasafta kaidinsa da cewa kaidinsa da'ifi ne yana da rauni inna kaida shaitani kana da'ifa wala ugu ugwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin shi dai kaɗan daga cikin bayinka masu ikhlasi ko waɗanda ka zaɓe su qala hadha siratun alayya mustaqim Allah ta'ala ce wannan hanya ce madaidaiciya wajibi na ne na yi bayaninsa ai alayya bayanuhu wasu malamai suka ce alayya anan bi ma'ana ilayya qala hadha siratun alayya ay ilayya mustaqim wannan hanya ta ce madaidaiciya zuwa gare ni kamar yadda ya ce wa annabi adam bayan da wannan hadisa ta faru ga shirya ta wanda ya bi ta to shikenan shi dace da aljanna wanda ko ya kauce mata shi ya shiga cikin wutan jihar, jahannama kuma za a kaddara masa da goma a cikinta shi Allah ta'ala ya ce inna ibadi Sufa bayi bayina tabbas laisa laka alaihim sultan ba ka da dama a kansu illa man aka minal al shaidai waɗanda suka bi ka daga cikin tababbu wa inna jahannama kuma lalle wutar jahannama la maw'iduhum ajma'in ita ce alƙawarin gaba ita ce makomansu gaba Allah ya kare a wani wurin Allah ta'ala ya ce fal wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah ya ce gaskiya fa kuma wallahi gaskiya nake faɗa fal haqqu wal haqqa aqul gaskiya ce kuma gaskiya ce nake faɗa la jahannama na cika wutar jahannama minka da kai shedan wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bika daga cikin su gaba daya Allah ya rantse ko cewa shi ya cika wuta kuma wallahi sai ya cika ta wuta za ta rinka cewa halmin mazid akwai wuri Allah a ƙara Allah ci gaba da ƙarawa tana cewa halmin mazid Allah ko akwai ƙari a kawo akwai fili haka za a cika har sai an cike wutan da mutane gaba daya har yanzu wuta tana bayani akwai fili a karo mutane hatta ya da Allahu azza wa jalla qadamahu alaiha fataqulu qattu qattu har sai Allah ya ɗauki ƙadam ɗinsa ƙafansa ya ɗora a cikin wutar a nan wutan shi ta rinka ne shi mm, ya ishe ni yanzu ya ishe ni yanzu ya ishe ni waje shigar wutan ɗan adam duk wanda ya bi ta farkin shedan Allah ce wutan jahannama ita ce makomarsa dole wutar jahannama ta zama makoma wanda ya zama butulu ubangiji ta ya halice ka asali annabi adam da hannayensa guda biyu ma mara aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya kai sujjada ma wanda na halice sa da hannaye na guda biyu ya busa masa daga ruhinsa wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ya ce wa mala'iku su yi ma babanka sujjada mala'iku gaba ɗaya suka yi masa sujjada ya shigar da shi aljanna ya ɗanɗani ni'imar ta kafin ku zo shedan ya ɓatar da shi ya sa annabi adam ya saba ma Allah a cikin aljanna mun yi bayani lokacin tafsirin suratul kahf ya ci daga abin da Allah ya hana shi ci domin shaidan ya nura maka abin nan fa da ya ce da gaske ne la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in a wani wuri ya ce la aqudanna lahum siratakal mustaqim shi na zauna na tare musu hanyar kama daidaiciya sa'an nan zan zo musu min bayni aidihim Wa ومن wa وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين zan zo musu gaba da su baya da su hagu da su dama da su sama wato ƙasa da su amma bai ambaci sama ba don rahamar Allah daga nan take ba za ka samu mafi yawansu ba suna cikin masu gode maka shi fara da annabi adam ya shiga cikin aljanna bayan da Allah ya tsine masa ya kore shi yayi waswasi zuwa ga annabi adam ce ko ka san abin da ya sa Allah ce ka daga ci bishiya hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ko kana son nuna maka itaciyar dawwama da mulkin da bai gushewa ka san dan adam da son izza da son mulki itaciyar dawoma in ka ci itaciyar nan to za ka dawoma a rayuwa za ka dawoma a cikin aljanna kuma za ka zama shugaba mulkin kuma ba shi kare ba ce wannan dalilin ne sa aka ce kada ka ci itacen nan wa qasamahuma inni lakum minan nasihin ya musu rantsuwa da Allah billahi tallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa nasiha nike muku in ba ku ci ba za a fitar da ku annabi adam da hawa suka saba suka ci allah ya ce wa asa adam rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa ya bashi daga ba ubangiji ta'ala ya karbi tubansa ya shirye da shi ba sa annabta da suka ci daga wannan itaciyar ubangiji ta'ala ya fidda su daga cikin aljanna ashe shaidan abin nan da ya ce shi yi da gaske ne kuma wallahi yayi kuma ɗiyan adam sun gaskanta shaidan cikin abin da ya ce shi yi ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ديوا سن بي شيطان ديوا سن سكي الله ديوا سن سكي سندر منزان الله صلى الله عليه وسلم أبين ده شيطان يزينا مسو شينا أبين ده سكي أي كتاب تو الله ديغا أبين ده يشي وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب jahannama tana da ƙofofi guda bakwai likulli babin minhum juz'un maksum kowace ƙofa akwai kaso wato iyakantacce daga cikinsu da bi ta nan ya shiga cikin jahannama kowace ƙofa akwai kaso na mutane da za su bi su shiga ciki Allah kiyaye wallahi ana maganar wuta muna ɗokanta da sauƙi bala'i ne fa tana sama da wannan wuta da muke amfani da ita a nan duniya su sittin shekaru aka yi ana rura ta ubangiji ta ala riga gama shirya ta kawai ana jiran tashin kiyama ne masu shiga su shiga amma kai musulmi Allah bai so ka shiga ba shi yasa ya baka damammaki da dama occasion da dama ka profite da wa'annan occasionats don ka samu gafarar ubangiji ka dace Allah na muku bayani yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah na so ya muku bayani ne shi yasa wannan bayani yana so ya shiryar da ku tafarkan waɗanda suka gabace ku ya karbi tubanku Allah masani ne mai hikima Allah yana so ya karbi tubanku ya sake maimaitawa amma waɗanda ke bin soye-soyen zukatansu suna son ku karkata zuwa ga ɓata irin yadda su ma suka karkata shedanin mutum da shedanin aljani ya samu kansa kan ɓata yana son kowa mai ya bace abin da yake daidai fa na sani kai ma ka sani abin da yake ba daidai ba na sani kai ma ka sani kowa ya yi ƙoƙarin kiyayewa wannan shi ne samun saukin ka a nan duniya kuma da wannan ne zaka rabota ranar tashin alkiyama Allah yana so ya muku sassauci a halishi dan adam yana da rauni tunda yana da rauni yasa Allah ke so ya masa sassauci Allah ke masa gafara aiki kaɗan za ka yi Allah ta'ala ce ya maka gafara in ka yi kaza ya maka gafara a yau hudu ba mu bayanin wato daren tsakiya na watan sha'aban an ambaci kiyamun laili da azumi a wuninsa wannan don hadisan da ifai ne ko ma ce maudu'ai ne to amma a wato tsakiyan watan sha'aban ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah ta'ala Allah shi ce na yi bayina duka duka gafara banda mushiriki banda mushiriki kada ka yi shirka banda mai gaba in kana gaba da wani ka sulhunta tsakaninka da shi in akwai gaba baka da gafara har sai kai sulhu wasu hadisan an ambaci banda mai rena iyayensa wanda ke tauye haƙƙin iyaye banda mai yanke zumunta banda mai girman kai wa'annan ababe duka cututtuka ne mu kiyaye su in mun kiyaye to dama ta samu ana tsakiyar watan sha'ban shi Allah mana gafa kafin mu shiga watan ramadan abinda muka faɗa ya dace da Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya mana gafara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik